DW ji ka ƙaru. Masu yaƙi da muggan laifuka. sauraron mu 'asalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin kashi na biyu na wasan yaƙi da muggan laifuka mai suna tsabtace kwanar kaya. Wannan dai wasa ne akan wani matashi mai suna na Iro wanda yake zaune a wani gari da ke nahiyar afirka da ake kira kwanar kaya wanda kuma ya kafa wani kamfani da ake kira gyaran muhallin sansani aikin wannan kamfani shine kwashe sharan mutanen garin rabi mudi na ɗaya daga cikin kwastomomin wannan kamfani ita ce jami'a mai kula da ma'aikata a wani kamfanin sadarwa mai suna hts kuma tana rubuce-rubuce ne a yanar gizo wadda take rajin kare muhalli idan ba manta ba a kashin da ya gabata mun ji yadda ta samu wani labari mai tada hankali hankalinta ya tashi saboda tana zaton wani abu ya faru ga mariya musa wato abokiyar aikin lirwano a kamfanin gyaran muhallin sansani wadda kuma 'yar aiki ce a gidan rabin to ko menene ya faru sai ku gyara zama ku biyo mu cikin shirin namu na yau mai taken maganar ta gaggawa ce inda za mu fara takan rabi don kuwa ga ta can ta isa wajen da ake zuba sharan nan wanda ake kira Jaji bige kai a koma baya a koma baya wani wurin na ƙara zabtarowa ba zai yi ku shiga ba fa ofisa dole fa na shiga gurin nan akwai yan uwana da suke zaune kusa da sharan nan dole na binciki lafiyar su. ina mai tabbatar miki cewa abokan aiki na suna kula da lamarin ku taimaka ku bar mu mai mu wannan bala'i da me yayi kama da alamu dai tarin sharan nan ne fa zaftaro akan gidajen mutane kai ina mariya take ne bari na sake jarraba kiranta na gani wanda aka kira baya kusa a sake gwadawa in an jima <sighs> har yanzu na kasa samun mariya abin nan fa ya fara damuna bari na ɗanyi aiki a shafina na yanar gizo kafin na same ta dama da daɗewa mun sha faɗa cewa wannan wurin tara sharan na jajirge ba ƙaramin haɗari ba ne ga mazauna wajen amma babu wanda ya saurare mu yanzu gashi nan sharar duk ta cika mana ƙofar gidanmu da mugun wari kai abin babu daɗi sannin ki dai uwar gida na jiyo ki kina ta magana ni mai rubuce-rubuce ce a yanar gizo kuma mai rajin kare muhalli kuma ina dab da yin rubutu a shafina na yanar gizo ko za ki iya amsa mini waɗansu 'yan tambayoyi? aha ba babu komai dan tsaya bari na kunna bidiyo yawwa ko za ki gabatar da kanki ki faɗa mana abin da kika gani sunana larai zubairu ina zaune ne a gundumar sansani kusa da wurin zubar da shara na jajibge wannan zabtaro wadda tarin sharan nan yayi ya faru ne da safiyar yau ɗin nan ina cikin girki sai na ji wata ƙara mai ƙarfi kalli za ku iya gani duk bangaren dama na sharar duk ya zaftaro mijina duk ya ga abin da ya faru zai iya muku ƙarin bayani akan abu mai gida ana magana a nan wa yake kira na lare ina zuwa lafiya to aka yi lare me ya faru ne ba ta labarin wannan hadarin da ya faru so take ta saka labarin a shafinta na yanar gizo na kara muhalli yalla bai ashe kaga duk abin da ya faru yau da safe ina cikin hira da abokina a wajen mai shayi wanda yake kusa a lokacin da zabtarwa ta farko ta faru. Au, ba sau ɗaya ta zabtaro ba kenan. Eh to zan iya cewa sau biyu ne, domin kuwa a lokacin da zabtarwa ta farko ta faru sai mazauna da ke raɓe suke tsince-tsince cikin sharar suka fara gudu. Daga nan sai zabtarwa ta biyu, wadda ta bi ta kansu kamar igiyar ruwa. Kana nufin kenan akwai mutanen da sharar ta danne? Wasu sun yi ƙoƙarin su kubuta, amma dai akwai saura da ba su kubuta ba. kai abin babu kyan gani to shikenan larai na gode na shiga uku ina mariya ta shiga da abokan aikinta ne Rabi tana fatan Mariya da abokan aikinta larwanar Ramatu da Tanimu ba sa wurin zubar da shara a lokacin da abin ya faru. To ko yaya hukumomi da abin ya shafa suke tunkarar wannan bala'i? Bari mu kasance da shugaban karamar hukuma tare da masu bashi shawara su biyu akan su ta zuwa wajen da bala'in ya faru. Gaskiya ranka ya daɗe, wannan jawabin naka ya yi ma'ana ƙwarai. Jawabin zai sa mutane su gamsu idan muka ce musu nan ba da daɗewa ba za mu tanadi ramin zuba shara a kwanar ƙaya. ka tabbatar da haka? marin ke kansila ce. Kin yadda da abin da Gidigo ya ce? Dan tsayayen labai. Gidigo ba ni jawabin nan na sake duba. Jami'an karamar hukuma sun kaɗi bisa wannan bala'in zabtarowa da shara ta yi. Mhm, nan yayi. Mu ma mun yi mamakin faruwar wannan haɗari kamar yadda kuka yi. e nan ma yayi. Gidigo ka iya kalami. Godiya nake Maryam. Ko da dai muna sauri, ai bai kamata mu faɗi kalmomin da ba su dace ba. amma fa gidigo ya kamata ka sani cewa wannan fa babban hadari ne ya faru dole ne mutum kare abin yadda ya kamata gaskiyar ka yallaɓai bar ka ji yadda jawabin ya kare ba mu da wata mafita illa mu kawo ɗauki cikin gaggawa yauwa ya yi saboda halin da ake ciki muna son mu sanar da ku cewa nan ba da dadewa ba za mu buɗe ramin zubar da shara na gwamnati muna sa rai zai fara aiki nan da 'yan watanni a yayi yayi daidai shikenan zan karanta jawabin kamar yadda yake ni ban san cewa matsalar shara za ta iya yin muni haka ba gaskiya wannan haɗarin ya zo mana a lokacin da bai dace ba abokan hamayyarmu yanzu sun samu abin da za su yi amfani da shi su bata mu amma muna da mafita fa da wannan jawabin namu <sighs> to wai me yasa sibirtan da take kula da wurin ba ta yi mana waya ta sanar da mu halin da ake ciki ba ya kamata mu san ainihin abin da ya faru kafin mu je sansani yallaɓai abin da yake gabanmu na gaggawa shine mu yanke shawarar inda za a samu ramin zubar da sharan nan idan ba haka ba mutane za su dinga tunanin wannan yaudara ce bari zan yi tunani akai maryam kin san fa ba barci nake ba a matsayina na kansila mai kula da harkar lafiya ni dai girgo da ku na dogara ku nemo mafita kai ne wanda magana take a hannunsa yauwa ina jin masu pretender ce take kira alo su pretender mun kusa isowa wajen me ke faruwa ne a nan wurin mai girma shugaban karamar hukuma abu fa ya ɓaci ruwan da aka tafka a 'yan kwanakin nan ya taimaka wajen faruwa al'amarin labai mutane sun mutu me kika ce a halin da ake ciki yanzu akwai akalla mutum goma sun mutu da kuma mutane uku da suka ji mugun rauni amma ana nan ana ci gaba da bincike don zaɓulo waɗanda wannan shara ta danne kuma ana sa ran ƙaruwar adadin waɗanda suka mutu yawancinsu duk suna zaune a raɓa ne da suke ɗan raɓewa a wurin tara sharar waɗanda kuma suke aikin tsince-tsince a wurin suna neman 'yan kayayyakin amfani amma batini na aika rahoto zuwa ma'aikatar tsaro da ta cikin gida yauwa godiya nake su pretender abun fa ba na wasa bane kana ji gidugu abun fa ya daɗa rikicewa an samu waɗanda suka rasa rayukansu kuma an sanar da ma'aikata cikin gida ƙaramar magana fa ta zama babba To a gefe guda ga Rabi tana wurin da wannan hadari ya faru. Har yanzu tana laliban Mariya da abokan aikinta na kamfanin gyaran muhallin sansani a cikin taron jama'a. Sannan kuma tana ci gaba da aiki a shafinta na yanar gizo. Madalla Malam Ya'u, mun gode da waɗannan bayanai da kai, Ga alamu kamar shekaru 17 da suka wuce, wannan wurin zuba shara dan karamin rami ne a wurin da ake gini haka ne kuma daga nan ya zama gurin zubar da sharar da mutanen gari ke amfani da shi har motocin zubar da shara suke zuwa suna zubar da sharar kamfaninnika a wajen domin ba mutanen sansanin ne kadai ke tara wannan sharar ba idan har abin da kake faɗa game da sharar kamfanoni gaskiya ne lalle wannan haɗari ne ga mazauna wurin akwai babbar matsala ta gurɓatar muhalli ta hanyar gubar sinadarai wannan zai cutar da yara ƙanana da mata masu juna biyu har ma da sauran mutanen gari wannan zai iya daƙile girman yara da kuma haddasa cutar kansa haka ne kwarai kuwa kuma kar mu manta akwai ɗimbin shara tana nan a jibgi akan titunan mu da kuma kogin garin nan dole sai mun sauya halayyar mu game da yadda muke zubar da shara kamar yadda kamfanin kwasar shara na gyaran muhallin sansani yake karfafa mana gwiwa ab haka fa na san kamfanin au ka ce kana hulɗa da su eh to kash cajin batiri na ya ƙare bari na dakata da yada wannan labaran ta yanar gizo kai tsaye mun gode da irin gudunmawar da kuka bamu ba zan ɓoye muku ba cewa na damu da abokaina da ke aiki a kamfanin gyaran muhallin sansani musamman ma dai da yake yanzu 'yan sanda sun gano gawawwakin mutane da sharar ta danne kash batiri na ya mutu rabi rabi mariya kalau kike lafiya lau yanzu nan nake magana akan ki da kuma kamfanin ku kai tsaye a shafina na yanar gizo haka ne ko To madalla, amma fa a halin yanzu akwai abin da ya fi muhimmanci fiye da kamfaninmu na gyaran muhallin sansani. Domin kuwa ba a ga mu ba. Me? To ma sauraron mu a nan muka kawo ƙarshen wannan kashi. To me ya faru da tanimu Menene tasirin wannan zatarowar da sharar ta a jajibge? Yaya karamar hukuma za ta tunkari wannan bala'i da ya faru? Sai ku dakace mu don jin yadda za ta kaya. amma za ku iya sake sauraron wannan shiri idan kuka ziyarci shafin mu na yanar gizo wato dw.com masu yaƙi da muggan laifuka. Kuna iya aiko mana da ra'ayoyinku game da wannan wasan kwaikwayo namu a shafin mu na sada zumunta na Facebook. Kafin nan nake muku fatan alheri ku kasance lafiya. Masu da muggan laifuka.